akwai abubuwan da ake gudanarwa irin gulab in ya mutu irin abin na fetur da sauransu to kamar yadda an ka saba neman taimako har yanzu ana neman taimako ga jama'a musulmi a taimaka fi sabilillah min ci gaban wannan karatu na wannan makaranta yan agaji kanana a shiga cikin mata a nemo taimako Allah ya ba da ikon taimaka ya agaji a cire walluna a nemi taimako Allah ya ba da ikon taimakawa a akarmakallahu kamin akarmakallahu kamin ci gaba da abinda na ambata yanzu sai tamboyi akar makalla mai tambayar rako yana cewa wannan wata buya Allah ce akar makalla take cewa ta daidai a duniya tun tana ainihin karama har Allah ya sa ta girma idan mujiya ta yi kuka sai a ce mutuwa za a yi to bayan ta yi wannan kuka sai a ce can gare ki tana so a yi mata bayani waya wannan matsala take mai tambaya akan kukan mujiya ta kukan mujiya bai iya tahowa da komi a matsaloli na na jahiliya da shi'umce-shi'umce na jahiliya don haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk ya kore waɗannan abubuwa babu shi'umci babu mujiya babu liƙa ma wani duk Allah komi na daga Allah yake kawai eh, Allah ya ba mu ganiya aka makallawa sai mai tambaya na gaba na ta ne hukuncin uwar da ke dinga ɗebe maɗiyarta albarka da miyagun maganganu ta uwar da ke ɗebe maɗiyarta albarka da tana jefa mata miyagun maganganu duk irin waɗannan abubuwa Allah bai karɓa su mahi yawan miyagun maganganun da uwayen ɗaya ke jefawa ga ɗiyansu Allah bai karɓa waɗannan abubuwa a shi ka faɗi alkhairi ga abinka ya yi ma alkhairi daga ka faɗa mai ya kalma in ka faɗa mai magunya kalma tana zauna cikin zuciya ta kuma ya zan Allah bai karɓi abin da ka faɗi ba ni za ka yi da shi in Allah ya sa mai albarka eh na haka abin da an mai kyawo ka faɗa mai abin ka abin da an mai kyawo ka faɗa mai magana ta alkhairi ka yi mai addu'a in har na cikin wani hali ka yi mai addu'a Allah shi ya mai shidarwa da yawa aka samu waɗanda yake sun cilgi ɗiyansu can lokacin da aka hito baya suna ta tsini mutu albarka to Allah ya alƙawalin bai karɓa irin waɗannan bai karɓa irin waɗannan addu'o'i miyagun addu'o'i Allah zai san su abin da yake so kowa amin ka addu'a ta kwarai sai ya karɓa maka amma in kai mugun addu'a sai baka da abinka to ya Allah ya san ya mai albarka ka kini ne ga Allah ya mai albarka a za ka yi dishiya al'amari ga hannun Allah yake Allah ka ba mu ganewa a asar masana sai wani mai tambaya yana cewa kowane lokaci yakan yi alƙunutu ga sallata asuba sai jini malami ya ce wai babu wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya alƙunutu me wai gaskiya wannan magana to al'amarin ilimi ba a takaice shi inda shi bai sani ba to shi kenan ya tsaya shi bai sani ba shi bai san hadisi alƙunutu ba amma malamai sun san hadisi alƙunutu eh imamu nawawi ma wanda ya wanga littafin da ma karanta yanzu ya kawo hadisin alƙunutu wanda imamu muslim shi ya rawaito shi hadisi ba tun cikin azkarun nawawi na shi Allah ka ba mu ganewa aka makalla wai sai mai tambaya don na gaba yana cewa idan mutum ya ɗibi kamar mutum talatin sai ce duk ba mutanen kwarai ba ne shagu ne idan wani mutum ya kai shi kotu gaban alkali kowanne sai an ɗaya mai bulala tamanin matsayinsa ko ko ya mai bulala tamanin guda ta isa ta wanda ya ɗibi kamar mutum talatin ko mutum hamsin duk ya ce musu duk shaguna to in mutum guda ya tsaye da shi ko to aka tsaye sa mai haddi shi kenan ya isa Allah ya ba mu ganewa asal makallawa Allah ya saka ma da alkhairin sa yanzu insha Allah kamin gabatar da wanda zai yi addu'a rana alamin mai zuwa insha Allah akwai walima ta jiga lokal gama wanda za a yi wannan walima insha Allah a masallacin malam idrisa tela wanda aka yi su malam idrisa so dangi nan za a yi wannan walima ranar alamin da daddare insha Allah sannan bayan wannan kada a manta da karatun muwaɗa malik masallacin malam buhari dan shehu wanda yake a shiya ginga misalin karhe tara zuwa karhe goma insha Allah Allah taimake mu ya ba mu nasara yanzu insha Allah wanda zai yi muna addu'a shine mala aqilu aliyu sai dai kamar kullun akwai masu nema addu'a ko marasa lafiya akwai masu Allah bayan su maza su yi aure a shigo da su a cikin addu'a na'am